Masu sauraro, Assalamu alaikum shirin daga Laraba ne na mako-mako daga Daily Trust, mai gabatarwa Halima Jumrau. Anya kuwa an san irin manuhohi na ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu suke shiga ƙasashe masu tasowa da su? Yawanci irin waɗannan ƙungiyoyi gwanda ba na gwamnati masu zaman kansu da suke na ƙasashen waje suna ta'allaka ayyukansu ne da manufofin ƙasashen da suke wakilta. irin su irin manufofin kasashen da suke wakilta ne. Jihar Borno na cikin jihohin arewacin Najeriya da suka fara hwama da sharrin manuhohin kungiyoyin agaji masu zaman kansu a zahirance. NGO za ta zo da alheri takwas amma guda bakwai din duk akwai mummunan sharri a ciki. Kai namiji kana ɗau malamin firamare su school kana aiki a lokal gamma ana biyan ka naira dubu ashirin dubu ashirin da biyar ina za ka yi iko a gidan ka wata matar ma zana maka dokoki za ta yi a gidan. in ka ku zauna lafiya idan su ba su gyara ba namiji zai zama baya da magana akan matan shi a jihar barnan tasirin kungiyoyin agajin ya kai ga yanzu matan arme suna raina mazajensu wai wai wai wai wai wai ina biyayya namiji ina yadda da magana miji nema ma suke su rabu da mijin because yanzu sun samu tallafin da NGO yana basu ya fi ma abin da mijinsu yake ba su. shi yasa ana samun mace-macen aure da yawa da rashin zaman lafiya tsakanin mawa kowace irin illa waɗannan ƙungiyoyin agaji za su iya yi ma al'umma idan suka ci gaba da yaɗa manuhohinsu? Za a wayi gari maza ba su da control ba su da tasiri akan mata kuma 'ya'ya za su fi ganin kima da girma da sauraron iyayensu mata fiye da maza namiji ya zama su kaya taya kenan za a wayi gari watakila mace in ba hankali ba ta ce mata da iko ta saki mijinta kuma ta auri wanda take so ta aura. Anya akwai mahita? Eh akwai mafita. Mafita ɗin kwa ne na farko dai rajista. Na biyu a nemi kuma su ba da manufofinsu su kansu ƙungiyoyin. a san manufofinsu. Na uku sai kuma a ɗauko mu kuma na manufofin sai a auna. Manufofin da ba su zo daidai da namu ba a gaya musu cewa ba za a bari su amfani da wannan manufofin ba. mata A wannan karo shirin daga Laraba ya dubi wani al'amari da ya daɗe yana cima al'ummar jihar Borno tuwo a ƙwarya. Al'amarin nan kuwa shine yadda ƙungiyoyin agaji musamman daga ƙasashen yammacin duniya suke yaɗa wasu manuhohin da ke cutar da zamantakewa tsakanin ma'aurata, ta yadda ƙungiyoyin ke amfani da kuɗi da sauran kayayyakin tallahi suna ƙarfafa mata. A ɗaya ɓangaren kuma sannu a hankali suna raunana maza, suna karɓe musu ƙarhin ikon haɗa a ji a gida, suna damƙa ma mata ragamar tattalin arzikin gidan baki ɗaya. A cikin shirin mun duba illolin wannan manuwa ta ƙungiyoyin agaji ga zamantakewar arme da tarbiyyar 'ya'ya da kuma makomar al'ummar jihar Barnan baki ɗaya. Sannan kuma mun nemo mahita ku biyo shirin ku ji irin wainar da ake toyawa. Haka aka yi da mu maza sun zama mata kamar kura suka tsaya waje amma kan nasu yayo kamar kura. Comrade Lucy D. Yunana, 'yar gwagwarmaya ce da hahutukar kare hakkokin mata da yara a garin Maiduguri. Mun tattauna da ita kuma ta haɗu wasu abubuwan da ke faruwa da sunan agaji da tallahi. An ce yanzu da yawa NGO sun fi son ɗaukan mata aiki, haka ne? eh to ba zan ce maka eh ba ba zan ce maka babu eh, babu ba ya danganta da wani wani irin NGO ne ka san one akwai NGO ta kashi kashi uku akwai UN akwai NGO dan kuma akwai national NGOs hmm. kuma ya kaga dai idan har NGO na na mata ne da yake aiki na akan mata ne mafi yawan mata za su yi aiki tare da ni mace ba za ta yarda namiji ya je na mata magana ta san ya ta bude mishi sirri cewa ai ga yadda abin ya faru ba hmm. an ce suna yi wa mata albashi mai kyau yadda sai ki ga mata suna iya ɗaukan ɗawainiyar gidansu su tallafi mazajensu sosai sosai wadda daga baya sai ki ga kaman nauyin gidan ya dawo kan matan ya bar kan maza haka ne? Eto, eh kasan kowa da gidan shi malam uh, awal in na faɗi magana ya zama lallai magana da na faɗa daidai ne. Mm. Yanzu a zaman zaman yadda yanayin ƙasa take mafi yawan mata suke ɗaukan ɗawainiyan gida. Domin kowa an san abin da ya sami itilali da ya sami mutanen Maiduguri wayansu mazaje ba su da ayyukan yi wayansu kuma sun haɗe zukatansu ba su da self-esteem da ya kamata cewa ya ɗauki responsibility ɗin shi a zama namiji da yake ya ga matarsa tana da abun yi kuma shi sai ya zauna kawai yana zaune baya wani aiki hmm. ka gane magana na eh na fahimta ki wannan irin su da yawa ejiyo ya sa wayan su maza sun haɗe ba su da zuciya sai ka ga san talele mutum kawai ko kuma yana na kawai yana roko ko kuma yana zaune cewa a ah, tunda matar tana aiki a NGO ai ni na da abunan wannan bai dace ba kina ganin me hakan zai haifar nan gaba matan sun karɓi ragamar gida maza kuma sun kashe zuciyarsu to sai zama matan kuma sun rena mazajen me zai faru nan gaba idan aka ci gaba da rayuwa a haka ba zai yi kyau mana ba ka gani ni na gaya maka kamar yadda nake gaya maka cewa akwai wani abun da ma yake damuna da na taba zuwa na je a rana ɗaya na ga cewa ana auren kati ka ce me menene auren kati menene auren kati yawa na mace ne kuma ita da yake ta household ne ana ba tana da katin da za a ba ta na abinci ta ga samare sun fito maza wanda sun kashe zuciyarsu kamar yadda ka faɗi hmm. sai su suna neman ta da aure kuma wani auren katin za a tashi ɗaurawa ai muna yin aure ko juma'a ko asabar in dai har matan ta yarda cewa eh za ka ga tana da masoya domin katin nan ya samu inda zai dinga cin abinci na banza Mm. Kuma ga 'yan matan da sun isa aure da ya kamata maza a ja neme su ba za a ja nema ba. A wannan ko kuma dama mijinta mijinta baya nan da rai ko kuma kashe so da yake NGO suna tallafa mata sai ga cewa tana da samare ba zaurai suna zuwa gurinta cewa don za su daura mata aure. Akwai rin da na taba tafiya wani local government wallahi malam awul na tashi da safe haka dina zan dawo mai Maiduguri kawai sai daga ana ana kofan gida na ɗauka da su aka yi ranar laraba ne sai aka ce mai auren kati ne. to kamin bar garin don ni ma kawai ina son san yaya ne na zagaya ɗaya biyu na kirga ranar a gefen da nake aure shida za a yi duka auren kati kaga maza sun kashe zuciyarsu sun yadda values su da ya kamata a ce namiji ya ɗauki ɗawainiya. To, to yanzu kin ga kenan a takaice mata sun karbi ragaman abin da ya shafi tarbiyya ci gaba da sauran lura da al'amuran da suka shafi harkokin gida. Kwarai, To wace shawara zaki bai wa NGO irin ku da NGO da suke ɗaukan matan da su matan da kuma mazan baki daya Shawara da za a mu koma abunmu na da akwai abubuwa da yawa da su abubuwa tsare-tsare da wayansu NGO sun kawo ni ba na yin shi zan ce ba zan yi ba don wannan ya saba wa addina na ya kuma saba wa eh, eh, culture dina. Yawwa ina kira da babban murya wa iyayen mata har da maza din namiji ya dauki ragaman aikin gida domin ta biyar da yaro shi kadai wa mace ita kadai ba zai yi kyau ba. za mu zo mu samu wata al'umma da yara ga suna sun zama karar zube kuma ba tarbiyya ba su san values dinmu ba ba su san cultures dinmu ba. Ko me yasa ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu musamman ma na ƙasashen waje suke mai da hankali kan mata hiye da maza? Ina amfanin tallafa ma mata su kaɗai a yi watsi da maza? Masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa Farfesa Sani Lawal Malumhashi na Jami'ar Bayar ta Kano ya yi cikakken bayani. yawanci irin waɗannan ƙungiyoyi gwanda ba na gwamnati masu zaman kansu da suke na ƙasashen waje suna ta'allaka ayyukansu ne da manufofin ƙasashen da suke wakilta irin ayyukansu irin manufofin ƙasashen da suke wakilta ne kuma yawanci manufofin ƙasashen waje musamman ƙasashen turawa har da amerika musamman da manufofi da suka shafi wato tallafawa al'umma da ƙoƙari a taimaka musu suna ƙoƙari su gane al'umma ne masu rauni kuma al'umman na masu rauni sun hada da talakawa sun hada da marayu sun hada da wannan yaƙi ya kore su daga garuruwansu ko ƙauyukansu ko kuma biranensu sun hada da gajiyayyu sun hada da mata to kuma idan masu wato raunin suka yi yawa kuma sai su yi kokari su gane suwaye mafiya rauni a cikin al'umma to a nan najeriya mafiya rauni a cikin al'umma fahimtar su shine mata domin kashi tamanin bisa ɗari na mutanen najeriya talakawa ne kuma a cikin talakawan mata sun fi yawa a cikinsu su tunanin su kenan sannan kuma mata sun fi zama su ne suka fi kamuwa da matsala da ta shafi yaƙe-yaƙe musamman a arewa maso gabashin najeriya mata su ake bari a gudu a bas da 'ya'ya mata su ne ake kashe musu maza a bas da marayu mata su ne suke samun matsala wajen ɗaukar aiki a kamfanoni masu zaman kansu ko kuma a hukumomi na gwamnati mata cikin mutane wanda marasa ilimi al'adocin Najeriya mata sun fi yawa mata su ne idan aka je asibiti su ne sun fi yawa mata su ne ake kai su asibiti mazajen su gudu su basu mata su ne talauci idan ya durkushe mazajen su mazajen za su gudu su basu da iyalai mata su ne yawanci ba su da wakilci ko a gwamnati na majalisar dokoki ko a majalisar zartarwa ko a kotu mata su ne saboda haka sai suka fahimci a cikin mutane mana suka fi tsananin rauni kuma mata ne saboda haka sai suka karkatar da tunaninsu ga tallafawa mata tunanin a nan shine idan aka wa mace gwiwa aka inganta tattalin arzikinta ita ba za ta gudu ta bar yaranta ba kamar yadda mijinta ya gudu ya bata da yara ita ba za ta gudu ta bar yara ba sannan ana tunanin duk abin da ta samu zai kare ne akan ƴaƴanta watakila ma har da jikokinta da masulukanta kuma sai suka duba suka gani suka fahimci al'adar tamu ta nan arewacin Najeriya arewacin Najeriya na hada da arewa ta tsakiya da arewa maso yamma da arewa maso gabas din ma gaba daya sai suka fahimci cewa duk da yake mazan akwai masu rauni a cikin mazan yawan mazan masu rauni ba su kai yawan mata masu rauni ba kuma idan suka tallafa namiji a yau namiji yana kukan ba shi da abincin da zai ci ba shi da gidan da zai kwana ba shi da kuɗin da zai biya kuɗin makarantar 'ya'yan shi idan kika ɗauki misali naira dubu ɗari uku zuwa ɗari hudu kika ba namiji Me ya wannan abun idan ba a hankali ba zai je ɗauko wata sabo macen ne kuma ya kuma ƙara wa kanshi wani nauyin sannan kuma ya ƙara al'umma wani nauyin to sai ka fahimci idan suka tallafa maza shi yasa suke ganin na farko su fi ba wato mata dama a basu aiki sannan albashin matan ya fi na mazan dama saboda su za su yi amfani da albashin nasu ne su tallafa wa 'ya'yansu da jikokinsu har da mazan su ma watakila wannan hujjar da suke kafawa kenan tallafa matan wato wannan amfanin tallafa matan kenan. Nan gaba kaɗan farfesa zai sake dawowa da bayanan da suka haɗa da illolin da tallafa ma mata kaɗai ke haihuwa a cikin al'umma. Amma kahin nan ga wata tattaunawa da wani abokin aiki ya mana da wasu magidanta a garin Maiduguri. Duk dai akan irin abin da ƙungiyoyin agaji masu zaman kansu ke yi ma al'umma. Sunana Baba Gana da Sunana Abdulmumin Garba Bila. Sunana Abubakar Maina. to za mu fara da malam ne game da yadda kungiyoyin da agaji na kasa da kasa to NGO suke aiki a nan Maiduguri wani bangare an fara korafin cewa idan mace ta samu aiki albashi mai tsoka daga bisani sai ka rayuwar iyali ya canza ita ke ɗaukar nauyin gida kuma ana samun husuma da wani shimfiɗa aka fara mana game da wani abu da yake faruwa eh ni ina da wani masaniya akan hakan akwai wani ah, inda na je na ga kuma ba da agaji na ga suna ba matan aure tallafi sun fi gane su ba mata akan su ba maza to wannan ma ba ki hakan ba to idan suka zo suka bayar sai ga wani lokaci za ka gani namiji bai sai tsawatar a gidansa ba saboda matan ne da gidan ita ake ba tallafin abinci in ma kuɗi ne da sauransu to once da ta ga ta fara karɓar wannan tallafin sai ta samu hanyar da za ta mijin da samu da gare ka malama bagana da gashi wai wai wai wai wai wai ina biyayya namiji ina yadda da magana miji nema ma suke su rabu da mijin because yanzu sun samu tallafin da NGO yana basu ya fi ma abin da mijinsu yake basu shi yasa ana samun mace-macen aure da yawa da rashin zaman lafiya tsakanin mawa dan tana albashi shike miji ba shi ta cewa gidansa za a iya ce maka aikin yan jiwa dokokinsa abu kaza abu kaza an gaya maka a gida kai baka saka ka karya dokan ba mun rasa yanzu taimako suke mana ne bata mana gari suke mun sani ba mala abakar eh maganar ngo nan ni wani abu da na fahimta dai farkon zan mutanen nan kasan hi ka ba mutum taimako ai ba wajibi ba ne a kowane irin addini kake in mutum yana cikin matsala wannan za ka iya taimaka masa amma tallafin da ake ba ana ba wanda ya cancanta shi lamari na aure an ɗauka ne dama an ba wa namiji shi ke da ragamar aure da kula da duk abin da ya shafi iyalansa in ka bashi shi tun da wannan hakkinsa ne ya kula da su ya san yadda zai kula sanin kanka ne fa yanzu a zamanin yanzu nan fa ko a gidanku ne mai kuɗi shi ne babba balle ana maganan mata in har ka ba wa mace dama akan namiji to kasan namijin nan za ta danne shi kai namiji kana ɗau malamin firamare school kana aiki a lokal gamma ana biyan ka naira dubu ashirin dubu ashirin da biyar ina za ka iko a gidan ka wata matar ma zana maka dokoki za ta yi a gida in ka bi ku zauna lafiya in baka bi gaba dama ita ce karfin gida saboda ta fi ka samu saboda ta fi ka samu kuma in ka je inda ake ba ta tallafin ma kai ba za a baka ba da ido na ni na ga wanda namiji ne mace ce ta nema ma aikin NGO ya sha neman aikin bai samu ba amma mace ce ta je mata aure ce ma tana magana ko takardar ba a nema ba aka ba shi aiki inda kuma su a tsarin su idan suka fito suna cewa ai tallafi suke ba kowa to amma ya karkata kashi gefe ɗaya wanda su matan aure in aka zo ba su tallafi su kaɗai ake ba to ina ga da mai aure wato da kai wannan maganan ni ga ne ba jiyau ba ina nan birnin maiduguri ina ganin mata da suke tuka motar NGA na UN din mata daban-daban na gani sama da uku to wayannan in ma a ce suna da aure ina mazajen su kaga a nan ya nuna cewa ta fi karfin mijinta kuma ma abin da ya fi min ciwo ma muna da direbobi a nan marasa aikin yi matasa sun yi karatu ba aikin yi kaga tun da tallafi ne aka zo a yi ibtila'i nan da ya faru alhamdulillah an samu sauki ya kamata a ɗauke su su ma su taimaka su ba da gudunmuwa duk wani lungu da sako za su iya zuwa amma wa'annan kila ma da google maps suke amfani ba san wuraren ba shi yasa na ga a baya ma har yawanci yawanci gwamna ya sassallame su wayanda aka cancance ne ina ga yanzu suke aiki to wannan abin in ba an sa ido an tsawatar ba gaskiya rayuwar mata ko ma'aurata zai zo a shiga cikin wani hali in ba kawo gyara ga mun zo ga gangare malamin da gash daga yanzu zuwa shekaru masu zuwa idan Allah ya kan wani irin hangi kake rayuwar NGO da magidanta a nan idan tafiyansu ba su gyara ba namiji zai zama baya da magana akan matan shi sun haka kuma ya saba addini mala baka da karshe menene mahangarka game da wannan abu da ke faru abin da nake duba a nan shine kaga yanzu in dai mutum ne dan nan ba wanda bai fara fuskantar matsalolin su ba to ita kuma matsala duk kankantanta in ta ɗau lokaci tana iya kashe mutum ma to abu mafi alkhairi ne kamar yadda kwanakin baya mai girma gwamna ya ɗan yi bincike akai aka dan gyaggyara wasu ma aka sallame su nan haka ita gwamnati ta sa ido akan al'amuransu sannan su kansu su yi wa kansu karatun ta nutsu shine dan kurakuran da suke ji mutane suna magana a kansu su cire son zuciya su gyara su abdulmumini me zaka rufe wa shi eh abin da zan rufe da shi shine muna addu'a da kuma muna kira ga ah, hukumar da abin da dace da su a sa ido a ga abin da ya dace kamata a yi kawai tilas kowa ya bi ku. Mata. Taken ku ne kowa sunan shi dan ku. Mata. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya bibiyar shirin ta gidan rediyon Badegi a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Haɗeja jihar Jigawa. Da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a kan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma amfani FM a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. Har wa yau kuma ana iya jin shirin a shahin Aminiya a aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust da kuma twitter.com slash aminiya trust. Ta ina faɗa ba wani mai raina ta ku. Ku a gaba tilas kowa ya bi ku don harbi ila akwai ku. Masu sauraro barka da dawowa. Kamar yadda na faɗa a can baya ga masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa Farfesa Sani Lawal Malumhashi na Jami'ar Bayero ta Kano ya sake dawowa da bayanai kan rashin amfanin tallafa ma mata su kaɗai da kuma irin illolin da hakan ke haihuwa a cikin al'umma. Haka kuma za ku ji shawarwari da mahita da farfesan ya bada a kan wannan batu. Rashin amfanin tallafa matan da ya shafi al'ada da addini shine idan aka ƙarfafa matan gwiwa suka zama dogara su ga mazajen su ta yi karanci kuma karfin su yayi karfin da mazan ne ma suke dogara a kansu to wannan kuma zai shafi al'ada da addini musamman wajen zamantakewar aure ma'ana namiji ba zai yi tasiri akan mace ba kenan saboda ko a da rayuwa ba ta addini ba hannun da yake ciyarwa ya fi hannun da yake da yake ci karfi hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake karɓa karfi da tasiri a siyasance a addinance a tattalin arziki da zamantakewa. Hmm. To abin da zai biyo bayan wannan illa ne za a wayi gari mata duk da yake sakin aure baya hannunsu amma za a wayi gari maza ba su da control ba su da tasiri akan mata mace da sunan kasuwanci za ta fita lokacin da ta gada mata fita ta dawo lokacin da ta gada mata ta dawo ta mu'amala da duk wanda ta gada mata ta mu'amala da shi da sunan kasuwanci ko da sunan aiki ko da sunan siyasa ko da sunan duk ma wani abu ya shafi rayuwa. wannan kuma ƙasa ne ga addini to amma kuma ƙasa ni a nawa tunanin ni a na fahimtar ba zai tasiri sosai ba saboda akwai abin da muke kira internalization na culture idan al'ada ta shiga jikin mutum ta zama al'ada shi al'ada take sarrafa mutum fiye da yadda shi yake sarrafa kansa shi ne muke kira internalization internalization shine wato misali zan ba da misali na internalization idan ana azumi ko da kina jin yunwa kina jin ishi a cikin ɗaki ke kaɗai ce a rufe ga abinci mai kyau da ƙanshi da sha'awa ba za ki iya ci ba saboda me saboda wannan internalization na wannan religious values din a tare da ke to haka ma kalta mm. idan mace ta samu tarbiyya ta addini da tarbiyya ta al'ada cikakke tarbiyya kuma tarbiyyar ta shiga jikinta ko dangwata ta zama a Najeriya ko bulget ta zama a america da duniya lalle ba za ta kokari ta tsallake wato katanga ta iko tsakaninta da mijinta ba. To amma dai illar abin shine tasirin mazan akan iyalinsu zai ragu. Kuma 'ya'ya za su fi ganin kima da girma da sauraron iyayensu mata fiye da maza. Saboda iyayensu matan su suke tallafa musu fiye da iyayensu maza ɗin. Kuma wannan in haka ta faru to za a wayi gari magana gaskiya namiji ya zama su kaya kaya kenan. Maganar da ake yanzu haka ma an ce a jihar Borno akwai gidajen da maza da yawa sun zama haka suna nan kamar sun zama su ne 'yan aiki saboda komi ya koma hannun mata. Eh ai ba ma a jihar Borno ba yanzu ko ina ma arewacin Najeriya in kika ga mace a gidan mai bara take yi in kika ga mace akan titi bara take in kika ga mace a unguwa bara take ina mijinki yana gida a Su kansu mazan su suka yi kokari suka bude kofa da zama su zama su faya ta da kansu. nauyin da al'ada ta ɗora musu da addini ya ɗora musu sun sauke sun ajiye shi sun ɗora mata saboda kashi ya yasa waɗannan kungiyoyi suka fahimci cewa mata fa sun fi zama cikin garari tashin hankali ba wanda ya kamata a tallafawa cikin al'umma in ba matan ba Su waɗannan kungiyoyi sun zo ne da wani shirin su ko wani tsari da ake kira CVE wai na yaƙi da eh, tsananin tsatsauran ra'ayi wanda shine yake kaiwa ga ta'addanci. da sunan wannan shiri suke zuwa amma sannu a hankali suke sakin gubar da suka zo da ita a cikin al'umma. Da, su, mhm. eh, da sunan wannan CVE ɗin suka shigo, mhm. amma sannu a hankali sannu a hankali suna sakin manufosu a cikin al'umma. duk inda suke su manufofin suke suke kokari su saki duk inda suke kuma manufinsu na duniya gaba ɗaya yanzu shine mata su ne na farko mata farko kawai kuma mata su ƙarshe yanci na mata suke kokari su su ɗaga shi a kan fiye da yadda al'ada ta basu da addini ya basu hmm. wannan shi shine manufarsu kuma ya za su mata samu wannan yanci din ne a karfafa musu a basu yanci ta tattalin arziki ya kasance ba sa dogaro da ɗa namiji a matsayin miji ko ɗa namiji a matsayin uba ko ɗa namiji a matsayin wa ya kasance a tattalin arziki sun zo daidai ka faɗa da ka faɗa ma da kowa. Hmm. To Profesa idan irin waɗannan ƙungiyoyi suka ƙara samun gindin zama yaya kake ganin makomar al'umma? makoman al'umma shine za a sami equality abin da ake nufi equality shine daidaito a wajen yanci na gudanar da rayuwa tsakanin maza da mata kuma wannan ya saba al'adar mu magana gaskiya kuma ya saba addinin mu magana gaskiya za a waye gari kila mace in ba hankali ba ta ce mata da iko ta saki mijinta kuma ta auri wanda take so ta aura musamman idan wanda take so ta aura din ta fi tattalin arziki kuma yanzu dama kotuna na duniya ma gaba daya an sarrafa yadda kotu take ita kotu tana kokari ne kamar cewa mai kuɗi aiki yau in kana da kuɗi komai rashin gaskiyar ka kotu za ta yi maka aiki a kan mara kuɗi komai gaskiyarsa saboda haka mace tana iya amfani da kuɗinta da dukiyarta ta je ta kore ka a matsayin ka miji daman tsaya ta ne kai ci da kai take yi sha da kai take yi sutura kai take baka saboda haka za ta kore ka ne ta je ta kuma ɗauko wani wanda za ta kuma ci gaba da ciyar da shi din idan ya saba mata to idan aka kai haka to tarbiyya za ta lalace kuma idan tarbiyya ta lalace za a samu yawan aikata laifuka a cikin ƙasa idan aka samu aikata laifuka a cikin ƙasa to ƙasa kuma ta ɗauko hanyar durƙusa kenan kamar yadda irin tarbiyyar ƙasashen waɗannan turawan suka lalace da kuma aikata laifuka a wannan ƙasashen waɗannan turawan suka lalace yaro zai kalli babansa ya tofa mai yau ya zage shi kuma ya fice ya tafiyarsa ba abin da zai faru. ‘ya'yan da ke cikin irin waɗannan gidaje inda uwa ita ke da ƙarhin iko ita ke da ƙarhin haɗa aji ita ke da ƙarhin tattalin arziki inda namiji ya zama ba namiji ba namiji ya zama ba shi da ta cewa wace irin illa hakan zai wa irin waɗannan yara nan gaba. Illa shi ne rashin cikakkiyar tarbiyya abin da muke kira inadequate socialization rashin cikakkiyar tarbiyya mace akwai irin tarbiyyar da ita kaɗai za ta baɗa ba namiji ba. namiji akwai irin tarbiyyar da shi kadai ne zai ba eh, zai ba ba mace ba to idan aka wayi gari macen ce take ta ba tarbiyyar tarbiyyar da ya kamata a ce namiji ya bayar kenan ta zama babu ita kenan saboda ka tarbiyya za ta kasance mai gibi rashin cikakke tarbiyya kuma rashin cikakke tarbiyya kusan daidai yake mai da rashin tarbiyya ma gaba ɗaya. To, Profesa, shin akwai mahita game da wannan al'amari inda abubuwan nan suka kai yanzu akwai wata hanya da za a iya cewa ga mahita daga wannan yanayi da ake ciki? Eh akwai mafita. Mafita ɗin shi ne ita gwamnatin Najeriya abin da ya kamata ta yi shine lokacin da waɗannan ƙungiyoyin suke shigawa dole a samu hukuma za ta yi musu rajista. A kafa hukuma da take kula da waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu na wanne ba na gwamnati ba da suke zuwa da ƙasashen waje. Wannan hukuma ita idan ta zo ta yi musu rajista. To a wajen rajista ɗin ne za ta shigo da ƙa'idojin ƙasanmu da kuma ƙa'idojin da suka shafi al'ada da addinin ƙasanmu Na farko dai rajista, na biyu a nemi kuma su ba da manufofinsu su kansu ƙungiyoyin a san manufofinsu. Idan aka san manufofinsu na uku sai kuma a ɗauko mu kuma namu na manufofin sai a auna. Manufofin da suka zo daidai da manufofin a yadda a a ɗauke su. Manufofin da ba su zo daidai da namu ba a gaya musu cewa wannan ba daidai bane kuma ba za a bari idan sun yarda su yi aiki kenan ƙasar. ba za a bari su amfani da wannan manufofin ba wanda ita ce hanya mafi a'ala domin yawanci abin da yake faruwa waɗannan su kansu wato ƙungiyoyin suna wakiltar ƙasashen su ne kamar yadda faɗa kuma a cikin waɗannan ƙasashen nasu da suke wakilta akwai ƙasashen da ake zargi su ma suna da hannu a cikin wannan ta'addancin saboda haka su ma za su shigo da wata manufa da sunan taimako kuma a wajen taimakon su kawo abubuwan da 'yan ta'addan za su iya amfani da shi ma kuma su gaba da ta'addancin su idan ba a hankali ba kuma abin da yake faruwa kenan duk kasashen duniya inda suke za ga cewa ba zama lafiya kuma su suke taimakawa ma 'yan ta'addar da shigo da makamai da duk wasu dabaru na fasaha da wato ba da training ma ga su 'yan ta'addar ma kansu saboda a cikin kasashen nasu da suke wakilta akwai kasashen da suke da wato alaka da 'yan ta'addan kuma suke assasa ta'addancin a ƙasashen duniya ma gaba daya. Mm. Yawa, Profesa, su irin waɗannan maza da ke zamna tare da matan da suke haɗa aji suke da ƙarhin iko suke da ƙarhin tattalin arziki ko akwai wata shawara da za ka iya ba wa irin waɗannan mazaje da suka naɗa hannu suka zamna suka yadda eh, wando ya koma ga mata su kuma sun karɓi zanin mata sun ɗarma kamar wata shawara za ka ba su. Farko shawara ta farko su kwato 'yancinsu domin yanzu su mazan su ne matan matan kuma su ne mazan. saboda haka dole su kokari su kwato yancin su su kasance sun dawo mazan ba matan ba su ba amai da su mata ba ya za su kwato yancin su nauyin da Allah ya dora musu da kuma al'ada ta dora musu su sauke shi kuma kada su yadda wani ya dauki wannan nauyin in ba su ba shine kawai za su za su abin nan yadda za su yi duk wahalar da za su shiga abin nan da za su shiga su shiga su ciyar da ƴaƴan matansu da ƴaƴansu su tufatar da matansu da 'ya'yansu su kula da lafiyar matansu da 'ya'yansu su kula da ingancin rayuwar matansu da na 'ya'yansu su kula da tarbiyyar 'ya'yansu tarbiyyar ta shafi halayya tarbiyyar da ta shafi ilimi na addini tarbiyyar da ta shafi ilimi na zamani su kula da tsaron matansu da 'ya'yansu duk yadda za su yi su yi su yi idan suka yi haka za su kwato 'yancin su kenan sun zama su ne mazan maza na hakika maza na gaskiya kamar yadda sauran mazaje suke a kasashen duniya. Dole ne in zauna in gudun kar oga zaman gida dole da sabi. Karshen shirin namu kenan na wannan mako sai Allah ya kai mu ranar Laraba mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Masu son tuntuɓar mu da shawara ko wasu buƙatu ga lambar mu ta WhatsApp kamar haka. Sifili tara ɗaya, uku takwas, tara uku, uku uku tara sifili. Idan daga wajen Najeriya ne sai a fara da alamar ƙarawa wato plus, sannan a saka biyu, uku, huɗu. sai a cika ce da lambar tamu ta WhatsApp. Masu bibiyar mu a ƙasar jamhuriyar Nijar lambar ita ce, plus 234, 91, 38, 93, 33, 90. Wajen naki ne mai sona zinariyar mata. ina san ki ne ina jinjina ina san ki matata kina ji da ni ina ji da ke kin bani dogata sarautar gida kujerar gida na ce zinari kina min alheri basira mai tsari mamar mu jariri kina bani mama Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Adamu Aliyu Ngulde ɗan jarida mai zaman kanshi a Maiduguri wanda ya taimaka mana sosai a cikin wannan shiri. Sai kuma editan Musagir Kano Sale. Ku huta lahiya.